makomar muhalli ilimi da tattalin arziki da zamantakewa kiwon lafiya da haɗin kan jama'a da ƙarfafa tsaro a tsakanin al'ummar jihohin Kano da Jigawa na cikin manyan batutuwa da aka yi bitar su da kuma tattauna rawar da mutane za su taka a ɗaiɗaikunsu da ƙungiyoyi kana da yadda hukumomi ya kamata su tunkari lamuran a yayin taron koli na ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban mai suna kano leeds abin da yake shafan kano ai shi yake shafar jigawa kuma abin da ya shafi kano da jigawa shi yake shafar duk wani dan. najeriya ta arewa duk abubuwan ɗaya ne abin da muke cewa shine shugabanni su daina yi wa mutane alkawarin abin da ba za su iya gabatar da shi ba don shi yasa mutane suke daɗa zama eh, suke ƙara kansu lalaci suna jira a yi musu wazirin dutse kenan tsohon ministan lantarki na tarayyar najeriya alhaji bashir dalhatu Alhaji Abubakar Sadiq Umar da ke zaman sakatare janar na kungiyar ta Kano Leeds na cewa. Abin da muke so mu shi mu zaburar da mutane. Wato mutane a kowane mataki. Akwai gwamnati, akwai mutanen gari da ake mulka. Cikin wanda ake mulkan akwai masu hali, akwai talakawa. Saboda haka kuma kowane yana da rawar da yake takawa. abin da muke so mu yi shine kowa da irin rawar da yake takawa ya taka ta da kyau shehunan malamai da ƙwararru sun gabatar da makala a ɓangarori daban-daban na rayuwar bil'adama inda mukalar farfesa aliyu salisu Barauna tsangayar nazarin harkokin kimiyyar muhalli na jami'ar bayar kano ta mayar da hankali kan kalubalen gurbatar muhalli da sauyin yanayi a jihar kano yanzu a halin da kano take ciki iskar ta gurbata sosai fiye da manyan birane ma da suke da masana'antu ba ma wai a afirka ba a turai sannan yanayin zafi a cikin birnin kano musamman saboda cunkushewar wurare da kuma kasantuwar cewa duk wuraren da ake ganin su masu dausayi ne an buge su an gine su duk wuraren da suke da ruwa misali kududdufaye da suke cin kano suke taimaka wurin sanyaya iska su ma an cike su. Hakan ta sanya Alhaji Bashir Alhatu ke cewa akwai bukatar gwamnatocin Kano da Jigawa su rinka samar da manufofi na bai ɗaya. ai da so samu nema a ce gwamnatocin nan duk suna da wani kundinsu da yake daidai wanda za a zo ko gwamnatin wace ce ta zo ko ta jiya ce ko ta yau ce ko ta gaba ne za su zo su tarar da kundin tsarin ci gaba da tattalin arziki da kuma na eh, zamantakewa da kuma eh, eh, samarwa jama'a da ƙara musu jin daɗin zaman rayuwarsu wanda duk wanda ya zo zai ɗauki kundin nan ya ci gaba da abin da aka bari Ƙungiyar inuwar jama'ar Kano ta su marigayi Alhaji Magaji Ɗanbatta da gidauniyar jihar Kano wadda su Alhaji Amin Ɗanta ta suka asasa a shekarun baya na cikin ƙungiyoyin da suka yi yunƙurin tabbatar da cewa tsohuwar jihar Kano ta ci gaba da riƙe kambinta a fagen siyasa, ilimi da tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.